shugaban amurka joe biden ya buƙaci kawo ƙarshen yakin sudan kamfanin lufthansa ya dakatar da zirga-zirga a yankin gabas ta tsakiya an buɗe rumfunan zaɓe a yankin kashmir da ke ƙarƙashin ikon indiya shugaban amurka joe biden ya buƙaci ɓangarorin da ke gwabza yaki a sudan da su gaggauta tsagaita buɗe wuta wato a yakin da aka shafa shekara ɗaya da rabi ana yi a ƙasar ta sudan a wata sanarwa da shugaban ya fitar ya ce yakin na sudan ya dagula al'amuran shigar da kayan agajin jin kai da kuma ke kasancewa mafi muni al'amuran da suka shafi agajin gaggawa a duniya kazalika yakin ya jefa rayuwar mata da kananan yara cikin tsaka mai wuya da ke fuskantar barazanar yunwa da fyaɗe kusan a kowace rana biden ya buƙaci warware takaddamar da ke tsakanin shugaban rundunar sojin gas Abdul Fattah al-Burhan da tsohon mataimakin sa kuma shugaban rundunar karta kwana tara SF Muhammad Hamdan Dogolo da suka raba gari tun a watan Afrilun shekara ta 2023. an samu fashewar wasu na'urorin amsa kiran waya a labanan da galibin mayakan hezbollah ke amfani da shi inda jaridar new york times ta farka ke zargin cewa an shigo da na'urorin ne daga taiwan akalla mutane tara ne suka mutu yayin da wasu mutanen sama da 2,800 ciki kuwa har da jakadin iran a labanan suka samu munanan raunuka sakamakon tashin bama-baman da aka yi cusan su kenan a cikin na'urorin da ake zargin kasar isra'ila ta yi ta'amali da su kafin su isa kasar ta labanan wata majiyar hezbollah da ta nema a sakai sunanta ta shaidawa kamfanin dallancin labarai na afp cewa na'urorin da kamfanin gola polo na taiwan ya kera su sun bi isra'ila domin tantancewa kafin su isa kasar ta labanan da suke zargin a can isra'ilan ta yi wato cushen ababen fashewar cikin na'urorin har ya zuwa wannan lokaci babu wata sanarwa daga isra'ila dangane da wannan batu. kamfanonin jiragen saman lufthansa na kasar jamus da iya france na kasar faransa sun dakatar da zirga-zirgar jiragen sama zuwa isra'ila sakamakon tabarbarewar tsaro da kuma zaman zulumi da ake a yankin matakin kamfanonin ya biyo bayan tashin wasu ababen fashewa a cikin wasu na'urori da aka shigar da su labanan daga kasar taiwan wanda ya halaka mutane tara tare kuma da jikkata wasu mutanen kimanin dubu uku a yammacin jiya talata a wata sanarwar haɗin gwiwa da kamfanonin suka fitar sun bayyana cewa sun dakatar da zirga-zirga zuwa isra'ila da iran har zuwa lokacin da suka gaya dace su ci gaba da jigilar matafiya kazalika kamfanonin da ke rukunin lufthansa sun kuma dakatar da jigila zuwa beirut har zuwa ƙarshen wannan wata na satumba labaran da zo muku ne daga sashen hausa na dw An buɗe ramfadan zaben yan majalisar dokokin yankin Kashmir da ke karkashin kulawar India tun bayan da yankin ya dawo karkashin ikon hukumomin New Delhi daga Pakistan a Himalayan. galibin mazauna yankin musulmi sama da miliyan takwas da dubu ɗari da suka yi rajistar kada kuri'a na cike da bacin rai kan hukuncin da gwamnatin firaministan indiya narendra modi ta bjp ta yanke na mai da su karkashin ikon hukumomin indiya daga jammu kashmir na pakistan tun daga shekara ta 2019 tun daga wancan lokacin hukumomin new delhi ne ke aikewa da gamnan larda mai cikakken iko har zuwa wannan lokaci da ake gudanar da zaben yan majalisar dokokin yankin na kashmir kashmir sama da dakarun indiya dubu biyar ne aka jibge a yankin da rikicin da aka shafe sama da shekaru sha biyar ana yi ya yi sanadiyar mutuwar dubban fararen hula da sojoji da kuma 'yan tawaye. a ci gaba da gasar zakarun nahiyar turai kungiyar kwallon kafa ta baya munich ta lallasa wato dinamo zagreb na kasar croatia da ci tara da biyu Harken ne ya yi ruwan kwallaye hudu a ragar wato Zagreb yayin da sabon dan wasan da bayan ta sayo Michael Olise ya zara kwallaye biyu. Stuttgart ta nan Jamus da ta fito da karfinta a shekaru sha biyar a Champions League ta yi rashin nasara a hannun mai rike da kambun zakarin nahiyar Turai Real Madrid da ce uku da ɗaya. Tsohon dan wasan Stuttgart Antonio Rodega ne ya zara kwallo na biyu. A bangaren wakiliyar wato italia kuwa AC Milan ta yi rashin nasara a hannun liverpool da ce uku da ɗaya a wasan da aka fafata a san siro ashton villa ta lallasa young boys na switzerland da ce uku da nema yayin da lisbon ta lallasa lille da ci biyu da nema to karshen labarin kenan a daidai wannan lokaci dw harkokin yau To harkokin mu na yau za ku ji cewa malamai a jamhuriyar Nijar na kokawa musamman dangane da mai da su a koyarwa a makarantun da ke yankunan karkara amma kafin nan za mu fara daga tarayyar Najeriya. Masana sauyin yanayi da kwararru a harkar kare da ke nasaba da ambaliyar ruwa sun shawarar hukumomi da ɗaukar matakan da lafafewar madatsun ruwa a sassan ƙasar. a yayin wani taro da suka gudanar a kaduna kwararren sun jawo hankalin gwamnati kan wajibcin bayar da cikakkiyar kulawa da ta dace dangane da magance kwararar ruwa zuwa cikin gari wakilin ibrahim yakubu na dauke da rahoto To makasudin wannan taro dai wanda haɗakar ƙungiyoyin da ke gwagwarmayar kare muhalli da masana sauyin yanayi tare da ƙwararru daga cibiyoyin bincike daga kwalejojin kimiyya da fasaha da jami'o'in ƙasar suka shirya dai su ne domin janyo hankalin gwamnatin tarayyar Najeriya akan ta ɗaukar dukkanin matakan gaggawa da zumar kare manyan madatsun ruwa da ke a faɗin ƙasar daga duk wata barazanar ɓallewa a sakamakon cikuwar ƙoramai da sauran manyan hanyoyin ruwa da kuma dai ƙarfafa matakan ɗaukar rigakafi ta hanyar sake duba dukkanin madatsun ruwan da ke a faɗin ƙasar a cewar dai Comrade Rabiu Abubakar daga wata kungiyar da ke fafutukar kare muhalli daga zafin rana da kuma hatsarin sauyin yanayi daga tsire da sauran halittun ruwa da na kan tudu. An yi rashin rayuka ba ɗan kankani ba, an yi rashin gidaje, an yi rashin dabbobi, an yi rashin tsire-tsire kuma daga ƙarshe abin da zai zo ya faru shine za a zo a samu cututtuka iri-iri. sannan kuma duk a ƙari gaba ɗaya akwai abin da zai lidi shi ne za a samu fari da fenti da ƙarshe. Tidu daban-daban ne dai aka gabatar akan ɗaukar matakan lura da yanayin madatsun ruwa akai-akai domin dai kaucewa sake ɓallewar wani dam domin dai kaucewa yaɗuwar ƙwayoyin cuta da ɓarkewar kwalara a cewar wani ƙwararren masanin ruwa da sauran ƙwayoyin halittun ruwa daga kwalejin horar da jami'an kiwon lafiya a Kaduna Mr. Nuruddin Bello. Irin wannan zaman ne ake bukata a yanzu yanda dumamin yanayi ya canza gaba daya kuma ya kamata mutane mu zo mu zauna kullum muna tattauna domin mu fahimci ainihin za a yi maganin ta ko da ana samun wani matsala wani gu balle ma yanzu da gashi nan ko ta ina muna gani yanzu da yake taron ya kunshi dukkanin masu ruwa da tsaki a harkar ruwa malam hayatu ashafa ɗaya ne daga cikin ƙungiyoyin fararen hula waɗanda suka kware akan fargar da al'umma akan sauyin yanayi da lalacewar muhalli dan duk wanda ya hafku da ambaliyar ruwan nan akwai cututtuka da mutum zai ga dole zai kamu da su to shin ana lura da me za a magance wannan cututtukan ko kuma kai abin da ake magana kai ya za a yi a cece rayuwarsa ne sannan kuma a basu abinci so yana daga abubuwan da aka tattu. tattauna zai kawo mana nasara da kuma kiyaye wannan matsalolin yanzu haka dai cikowar koramai da sauran madatsun ruwa na ci gaba da tayar da hankalin mazauna makwabta gaɓar rafi wanda hakan ya sanya kungiyoyin sa kai da ke kare muhalli jinjinawa gwamnati da waɗanda suka shirya wannan taron sunana jibrin suleiman ni ne shugaban ƙungiyar nan mai fafutukar kare muhalli metro environmental cleaning awareness initiative kuma shi zaman ma gaba ɗaya an yi shi ne akan maganan gurɓatan yanayi abin da ya shafi sare itatuwa gurbacewan iska da kuma zaizayen ƙasa duka wannan yana faruwa ne a bisa canjin yanayi da ake fama da shi yayin da masana ke korafe-korafe kan fargaban ɓallewar wani dam manoma a nasu ɓangaren na fargaban tafka sarar amfanin gona a sakamakon ambaliyar ruwa da ke share dukkanin shuke-shukensu na wannan shekarar ibrahima yakubu sashin hausa na dw daga kaduna a najeriya To har yanzu dai muna kan batun ambaliyar ruwa inda gwamnatin kasar Kamaru ta aika wa waɗanda ambaliyar ruwa ta yi wa barna a garin Yaguwa da ke cikin jihar Arewa mai nisa gudunmuwar kuɗi sefa miliyan 350. ko da yake an yaba da kokarin da gwamnatin ta yi amma yan adawa da wasu cikin waɗanda ambaliyar ta shafa sun ce kuɗin ya yi karanci idan aka kwatanta yawan barnar da ta faru ga dai wakilinmu muhammadu danda ɗauke da rahoto ambaliyan da ruwan sama ta haddasa ya rikita al'ummomin jihar arewa mai nisa musamman na birnin yaguwa yankin mara da nayi a sakamakon hakan mutum goma sha ɗaya suka riga mu gidan gaskiya gidaje kusan dubu takwas ruwan ya rutsa da su da gonakai da su ya kai ekta dubu ɗari da uku duka tsundum cikin ruwa haɗa da makarantun boko da suka kai ɗari da casa'in da dabbobi da yawan su ya kai sama da dubu da ɗari biyu suka bace cikin ruwan da gadan cikin garin yaguwan duka ruwa ya ɗauke cikin wata hira da ya yi da manema labarai ministan cikin gida paul atanganji ya ba da sanarwar cewa shugaban ƙasa paul biya ya bayar da tallafin kuɗi sefa miliyan 350 domin tallafawa waɗanda ambaliyan ya shafe su a yaguwa honorable jean michel mince ɗan majalisar wakilai ya ce wannan tallafi na shugaban ƙasa tamkar zagi ne ga waɗannan al'ummomin da ambaliya ta shafa domin idan aka ce kuɗin za a raba musu kowa ba zai wuce samun sefa 1,750 ba kacal. Na tambayi wata shin ya taga wannan taimako da shugaban kasa polbia ya bayar shi ta ce. Gaskiya Fulbiya ya ba da kuɗi amma kuɗin ya yi kankanta. A ƙara musu a ƙara musu kuɗin a ga abin da za a ƙara musu kuma a ba su wurin zama. ba su da wurin zama ko mene yanzu nan ba su da shi wallahi a kara musu kuɗin i. Hakan ya sa 'ya'yan yago da suke rayuwa a wajen garin suka haɗa kai suka kawo nasu tallafin. Nous sommes venus apporter notre soutien. Dan majalisa Pierre Nijima kenan yake cewa mun zo mu kawo namu tallafin dole ne muyi hakan haka shi ma dan majalisa tambuli cewa ya yi kana gani gadan hanya daga gari zuwa gonakai ta rushe makarantu na cikin ruwa gonaki ba a su dole mu tallafa musu in ji shi shi ma ministan matasa da wasanni mununa futsu dan garin ne cikin kwale-kwale ya zaga cikin garin kuma ya tsallaka domin kai nasa tallafin abin da ya sa mafi yawansu cikin farin ciki. Nous disons merci au ministre Muna Forsu de venir. Cikin fara'a wannan mai magana da yawon waɗanda ruwan ya kora daga gidajensu yana cewa muna godiya mai yawa ga minista Muna Forsu da ya zo ganin halin da muke ciki in ji shi. gwamnatin arewa mai nisa mijiyawa bakari ya je ya sake ya je yana karfafa musu gwiwa tare da basu haƙuri na su rungumi kaddara mamadu danda dw hausa daga garwa a jamhuriyar kamaru to madalla yanzu kuma sai jamhuriyar nijar. a inda ake shirye-shiryen koma makarantun boko bayan dogon hutun watanni uku malamai na nuna damuwar su sakamakon yadda da dama ke neman baro yankunan da suke aiki a dalilin barazanar tsaro kamar yadda za ku ji a rahoton wakilinmu na jihar tawa isufu mamman tun bayan da kasar ta tsinci kanta cikin rikicin yaƙi da 'yan ta'adda ɗaruruwan makarantun boko ne aka rufe sakamakon matsalar tsaro inda su tari 'yan bindiga ke yi wa malaman barazana tare da basu wa'adin su kulle makarantun abin da ke jefa da dama da suka rage a yankunan cikin zaman ɗarɗar tare da nuna buƙatar a cire su daga yankunan domin tsira da rayukansu kamar yadda wannan malamin koyarwar da bai buƙaci ya ba da sunansa ba ke shaidawa tashar dw duk lokacin da ka je an ce wani ko kuma wasu daga mutanen da suke irin aikin da kake suna fuskantar barazana a yankunan da suke aiki kai ma za ka ji kana cikin zaman ɗarɗar kewayen da muke wani lokacin za ka ji an ce an zo an ɗauki shanun wani wasu an zo an kori wani ko an zo an kama wani irin wanga kuma za ka yi cewa kamar kai ma abin zai iya samu ka a kowane lokaci. jihohin talabiri difa da tawa ne lamarin ya fi kamari sosai inda gwamnatin ta lura da cewar daga cikin adadin bukatun neman tashi malaman na waɗanda waɗannan jihohin guda uku ya zarce na sauran yankunan kasar kamar yadda kamar basiru kadimani shugaban kungiyar malaman korewa ta izasu nijar a fuskar kasa baki daya ke tabbatarwa tambayoyin da malaman makaranta suka ajiye waɗanda ke son su canza jaha sai aka lura da jihar difa jihar tawa jihar talabiri mahi yawa malaman makaranta suna so su tambaya su koma su jihohi inda suke ganin kamar da ya tsaro ko akwai dama-dama ko a nan jihar tawa yankunan tebaram ta kanan matilliya da yaya an sa samu malaman da suka fuskanci makamanciyar wannan barazanar musamman ganin yadda sha'anin tsaro ke daɗa taɓarɓarewa a karkara in shi kamar da alasan abubakar na ƙungiyar malaman korowa a matakin firamare a fuskar jihar tawa ke cewa saboda ko barazana a kai ga rayuwar shi ko kuma ga iyalin shi ko ga dukiyar shi ko kuma barazanar ta sa garin shi da kanshi ma zaman shi bai dore ba balle karatun ya ya samu ya ci gaba ya kamata duk matakan da za a ɗauka domin ilimi ya tabbata a ɗauke su ban da samu wata murya a hukumance ba da za ta tabbatar mana da irin matakan da aka dauka a kai sai dai muhammadu arzika shugaban haɗin gwiwar kungiyoyin uwayen ɗiya ya ce hukumomin sun tabbatar musu da jerin matakan da aka dauka inda ko a shekarar bara suka lura da lafawar hare-haren da kuma barazana a makarantu. ba malamai ɗaya na na makaranta aka ma barazana ba sai mu ce duka lakwal kita aka ma barazana bara bayan lakwal ta fara mun yi zama wani a to alhamdulillah kuma mun ga abubuwan sun rage tunda ka san kasar talabere kana tunani kwal wajen ɗari tara da wani abu aka ruhe. to ko baya ga barazanar kungiyoyin 'yan ta'adda akwai kuma wani kalubalen da malaman ke fuskanta in ji kamar da basiru kadamani na izas niger ba sai wanga na 'yan ta'adda ba akwai wandiya an sha gani a nan niger wani ya zo da yuka ko ya zo da ice ko ya zo da tabarya shina ma rayuwar malam makaranta barazana kenan shi ma duk cikin kamar wani rashin tsaro ne isu mamman dw hausa daga birnin tawa jamhuriyar niger To madalla kai tsaye kuna tare da mu ne a shafa mana intanet dw.com hausa da manhajar tunin da kuma kama na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma ƙasashen nahiyar Afirka. yanzu kuma sai yankin gabas ta tsakiya limamai da alaramomin asalin najeriya da ke karatu a masar na neman yaƙi wato na neman yaƙi da tsananin zafin ra'ayin addini sun shiga mawuyacin hali sakamakon katse musu kuɗaɗen karatu da tallafin da suke samu daga mahukunta wakilinmu na kasashen larabawa mahmud yaya azari ya bibi batun ga kuma rahoton da ya aiko mana daga birnin alkahirar masar galibin alaramomi da limamai da suka tsinci kansu cikin wannan halin kakani kayan da 'yan jihar yoba ne jihar da ke zama ɗaya daga cikin tushen ƙungiyar boko haram ta 'yan ta'adda kuma kamar yadda ɗaya daga cikin alarmomin ke faɗi makasudin turo su wannan karatun shine sunana musa muhammad da mai girma mai mala buni ya ɗauki nauyin su zuwa karatu su zo su karanta karatun addini saboda matsalolin da yake faruwa a yobe misali da maiduguri wanda wannan karatu na addini ne yana buƙatar saboda tsatsauran ra'ayi wa'insu wanda mutane suka zo suka ɗaɗɗora mutane saboda wannan tsatsauran ra'ayin da ake fama da shi a samu sauƙi a kan da fara dai alarmomin sun ce an musu goma ta arziki sunana muhammadu gibrima arabi hakika lokacin da aka kawo mu kusan shekara ɗaya ana bamu mu da ya kamata bayan shekaran daya da ya wuce to yau kimanin wata tara kenan sakon da yake zuwa mana daga gwamna ya yanke dalilin da ya sa muka fito muke wannan bayani shine halin da muke ciki babban kalubalen da muke fuskanta yanzu kudin haya na gidan da muke ciki wasu daga cikin mu an ba su notice su tashi cikin gidan hayan da suke babu wanda suka sani a garin ba san inda za su je ba abu na biyu katin zama na kasan wasu a wannan wata mai zuwa zai kare wasu na watan sama zai kare duk lokacin da katin zama shaidan zama a kasan na mutum ya kare mutanen kasan za su kama mutum idan suka kama mutum kuma fursun suke saka shi sunana ahmad muhammad goni batun cewa an ɗaura mu scholarship shi ma an riga an yi shi har an yi bayanin cewa gwamna ya ba da afrubal kudinmu ya riga ya fita har ko ya je a can finance fitowan kudin ne bai samu ba akwai wa'anda sai sun sa hannu ko wani abu makamancin wannan amma bayan mun zo kuma sai aka yi mana bayanin cewa a gwamnati ta ɗauki nauyinmu ne na shekara guda to dai muna ta jiran yau ne za a ɗaura mu scholarship ko gobe muna da ta tuntuban su magabatan namu suna ce mana mu yi hakuri ga yadda abin yake ga yadda abin yake tuni dai wasu daga cikin alarramomin da ke da galihu da waɗanda ke da tikitin komawa suka koma gida a yayin da wasu su suka bige da ayyukan kodago a masar ɗin don ci da kansu sunana muhammad umar lamisumi wato halin da muke ciki ya kai tsanani sosai ya kai har wa'ansu daga cikin mu sun fara aiki muna karatu muna tafiya makaranta bayan mun yi karatu a jami'a muna tsayawa masallacin azhar muna karatu muna wuni muna dawo abin sha'awa to amma yanzu halin ya kai da cewa kuɗin haya mu muke kokarin mu biya kuɗin abinci mu muke kokarin mu rike kanmu to duka kuma bamu da halin da za mu nemi wannan kuɗin mu bayar to har ya sa wa'ansu sun haƙura da zuwa makarantar sun fara neman kuɗi saboda ba zai yiwu kana zaune a gidan mutum kuma baka bai kuɗin haya ba. Ita dai jami'a ta al'azhar da ta fice wajen koyar da matsakaiciyar fahimtar addinin musulunci a da takan ware guraben karatu kyauta ga duk wanda ya kai kansa ƙasar ta masar to sai dai a shekarun baya-bayan nan bayan da yaƙi ya ɓarke a ƙasashen larabawa jami'ar ta taƙaita guraben karatu kyauta ne ga 'yan waɗannan ƙasashen waɗanda a koyaushe ke yin tururuwa zuwa jami'ar mahmud yaya azare dw hausa daga birnin alƙahiran masar To har yanzu dai dangane da al'amuran da suka shafi addini a ci gaba da ziyarar da'awa da fitattun malaman addinin Islama a Najeriya Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa da Farfesa Mansur Isa Yalwa ke yi a kasar Jamus. Malaman sun yada zango a sashen Hausa na DW da ke birnin Bon, inda abokin aikin Abdulrahim Hassan ya tattauna da su kan batutuwa da dama musamman bambancin rayuwar Afirka da Turai ta fuskar addini. a nan nahiyar turai musamman kuma nan kasar jamus babu wata ƙasa a cikin ƙasashen turai da nake zuwa na ga alamar 'yancin addini da ba mutane dama su yi addinin su ba tare da tsangwama ba kamar nan jamus dukkan mutane waɗanda suke zaune a nan da ku shaida da kuke bayarwa ku ma'aikata wanda kuka fito daga afirka kuma musulmi yancin da kuke da su akan koyaushe in za ku yi sallah mace in za ta sa hijabi namiji in zai sa kaya irin na al'adarsa babu wata tsangwama masallatai har ana ba da dama a yi kiran sallah yanzu a yi shi a waje a fili wanda ɗaya daga cikin sha'air ne na addini da sai a ƙasashen musulmi